الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات لنكي درسه اللندي كم قوت أدى المقطع الأول وأرني أدى كتاب مقدمة قلة ودنني Waxaa kese kem mag damaa mag ta'uun tammi dho baane waa noqonni. Kee mpale Ari kitaaba ni mimee ta taghandii hin laandaal kasuma saani kenni kitaaba kee mimeeya. Awaa jooge na yore nyaaŋ. Sool bul mattiin awaa baane baane baane shubuu kan ku. awa jabun kinna jabu kabe logon tengani be suda kem palle ana ririti bane bane bane na jabun kini kem pallare qismu sikandilliti dalilu karagi maga walakin dalili hananna maqta thani kano e qismu thani di gondi qismu thal kano gonda wa dalilu nagatirtini wa kunyani dalilunga hadithan nagati wa kunyani dalilunga na koy nanti intaxa wa gajanne anani mana serebe nda qire nanti tawhid rububiyya nga ntaxa wa gajanne idan awarni na kun qaxa bonondi nanti kumpeti dangan ya ken pallarni tauhidin bangandi sorobenuga eh, lenjuru nyana igama tauhidu mutul lenjuru lampundo ken palla kun qaxa bangandi nanti lenjuru ti dangani idan lenko ga no kube kenya al maqtaw thani kuti hillandi akan ce ne kannan ka kama wa nunni kannan ka gai man ursila ilaihim rasul yammun tabi'an yammu kubenu ga faren ki katiya sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan sonnon tahundendi kannan ka tahuntenni sondomunga wa amalan ado gollen kaga di ina kannan kaga gollen man na ke to andal ngannan nati dinu quraish quraish diina adi golle ke to manin cigi farenga qikatiya yaala i golle ke baana bana sarollo din islama gondiwa itta hunde ke baana nyaana silaamii islamiwa agana ken bane ganyana islami immen ta faren nan qikatiya amma gana ni ken ga ni ma Allah da faran ki kata da ko idan ken dallon din islam ko ken kenta nya na islamiya sahih idan yerebe hakene ke ya eh o owani ni quraysi kebe ata huntenga ni sonno ma ngadi ga nya gollini a hinu hilli hanan ni kannan qagai iqraruhum birububiyya quraisi alla kama ni gan ka ko tirantenga tikeya

na sawunya tauhidin di kun kampe tauhidu rububiyyan ne baten karantan na hana ma tauhidul uluhiyya baten nan yangi kenya kama sahem idan yere hi bane be gada quraish man ka kenni tauhidul uluhiyya kyan cige allah subhanahu wa ta'ala da faran kai katta warni tauhidu rububiyyan ne ta sirkin yar janne sahih abanen tamporen tangana antan yonkin tangana antan naburen tangana antan yakun tangana antan boncongun kaka tangana sahib manna tauhidul uluhiyya kenya na ku karagi tangana amma rububiyya bane rante tangana sahib sergabe anonga sasa ken koni maga inan kire nan tallani tagandana ayani warja gandana ayani rakutundana nyeme amma tauhidin kan panni kai taban tauhidin nun nonu sikya kena ay goyen ka kenta sikki an ganya na mu'miniya kenta sikki an ganya na islami haqiqanga manna hotana ka hay kebe to ngani tauhidul uluhiyya aga makita kubenu maga kefarun ki kunya aga makita kubenu maga ka hanguti katta kunye nanti nga sallini bane ka quraish nyi anga bad hijun yi ma sadaqin dan yi ma kai daga na alkaba yi daga na ho wanda min walakin tauhidul uluhiyya ke ba nan man ki ma sahih idan shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab aha bangandi ne ren ti quraish tauhidur rububiyya imana kare thaniyan batun qaga ma ka ka kummina hamaniya tauhidul uluhiyya nanti kamani gan ka kun tauhidi o sun ka batenya na allah dangani kiyamai maka idan iganata rububiyya kenna nan talla do kama ayan do taga ayan no warja kana ya no sahane na ya no watundini entaha kurasi makena kar inyi batun kanya nan qimina ha warni imadu ngana to on kawa Allah bane abata on ta ho ho batta ka hinai idan don kon tuna irea atrahimahullah allah Allah ألا دفارنقي صلى الله عليه mam on ta girnda na iranye ila qaumin katta soroya yata'abbaduna batini idan quraysa ma na batina timai batino inyi batini Allah da ga katta sura kun toro nyi batin da barni wa yahujjuna inyi hijin ga ga hiju mi manka wa yatasaddaquna inyi iwasa da gindan kanyana wa yadhkuruna Allah iwallahin konno kathira gabo ya ga maka idan allah gara faran ki katta kubenu ya ku naxati ñimaxa amana patinanti ku ga bane de kuni da nyara a benya nyima ñimaxa yara ai gara naxate ko arba ibadat batu naxati iñi wa allah bata iwa hijini iwa ni iwa allah hinkonniti gaboyenga walakinnahum qaykunga yaj'aluna ba'd al-makhluqati wa honu ñugonu iwa na wasaita naxandugan koya bainahum ikum mena gane wa baina Allah adu Allah mena gane idan ke sunyi magano ngan kaida ko moy gono anya taga honu nyugono anya na kunga rido Allah mena gane igana lai haju be Allah no kunga e daga na mundu kunya nanti kunna Allah kanju kundangan e muskilan cu girera i balawun cu girera i karma jiga kun cu girera kengen na kare nga nanti ntima e batini ni batini nkaida taga honu nyugonu ida kunyautu ni warido alla naka ay gon ne hadamare may gon nu gidu ay gon nu mununu ida kungarido alla naka maniya yaqulun iwatini nuridu minhum taqarruba o kuwara tinto ñamurunu kunnagandugan koya ila llahi kata alle owa munda kuno ndi kata allai owa munda kubenu hay kene ke ya iheti allah de nka inotin tondi kata allah wa nuridu shafa'atahum o yi kan jonden kaga o wa ke lamurunu indahu o allah no kungo o wa ke sunyana maniya kudo ina kan jonde allah no kungo o kudangani ku hilli bane idan nagan dugan ko awari do allah naga iwara tintoy murunu kata allah tikun cababunga babunga indalahi lemme ina daga kun kiri indalahi sahi ina daga kun indalahi hubetar ina daga sahim amma quraish wa ta allah ni tagandana yani warjagandana yani kinindana yani kumandana wa kasutu amma muskila ni kannan kagai igana lahi qirnde be nyana di ndalai haju be inta mundu munduna allah me e daga na hota na wari do Allah na gati ken kan jon da nan yani kun do Allah na ken yani kun tin ton din ta Allah misla al malaika misale de koy malikiyanu idan malikiyanu nyugo wari do Allah subhanahu wa ta'ala me na nan nanti Allah ko mo darunyen wa isa ado isa ida kefaru ñugonu warido allah na gane nanti allah kefaru ñani wa maryam ida maryam ida ken qaga warido alla mena gane nanti allah ko musirenyen wa unasin ado soro gabuya ghairihim kubenu ga konan daga nukutana ya mina salihina gelli soro shirunga ida kun ngarido allah mena gane nagandugan koya iwa munda kunni tintonde allahi iwa munda kunnan kanjonde allah ne ikundangan igara kenya birambe fabasa allahu muhammadan allah da muhammadu ki sallallahu alaihi wasallam yalla allah gana tigandanya kamanda kisi muhammadu ki menni kannan kagai yujaddidu lahum muhammadu anan gundi idangani mana awa kurumbagundi ni dangani dina abihim iha ba dinanga na samunya quraysh ado kebe gabi bisani ya ibugu ko de ibrahim adi alayhi salatu wassalam yujaddidu lahum muhammadu wa kurumba gundini dangani dina abihim iha ba dinanga ibrahima kengani ibrahim ya alayhi salam kisenga kamma kenda koy ibrahim dina ado quraysh gani kebe nyana heti bane ya ida batun dabar de nka ida ho wari do allah naga iwatini kunni tinton dalla kunnan kanjon dalla no kungai kundangani idan yerebe haikene ken na ho warido alla naga ibrahimu dinandi quraysi dinan bugumedi tiyere ya an karka be gane no nga nga salli nga sumu nga qur'an an karna nga hiji nga hono nkanda ho warando alla naga anga dara tinton murun kenya nan tinton an anga murun kenya na alla kan janda ngani sasa an kaga do ibrahimu dinan peti bane ya ando soro benu ga dina hisasa ken no quraish ay sahib na sabun ya qurai eh, ini ah, ibrahim dinan kamma ma amru ibn al-hayy al-khuzai al-mal'un kasr langante magarni hilla kapelli tibirambe ويخبرهم الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم أني خباري anna hadha taqarruba nan dikiratin to be haikene kaya iga murunu hotana no kunga wal i'tiqada ado ke sondon ta hunde begi nan nanti hotana rawi kuntin to ninalle hotana rawa kanjondi ni ikunda ngani alla no kunga mahdu haqqillah ken alla haqqen po khalasintenye ay khalisu mahdu ni kana khalisu khalisu haqqillah kenni allah haqqen po kala sintenye anna allah imma batta anna tintai anna kanjonde munduno allah imma yi ana kanjonde lagandi imma maliki ana kanjondi imma kenga hekaka ke fara na kanjondi imma komo sire mena kanjondi nkanna tinto munduno allah ya nan tintondi taga horantan tintondi na allah anna kanjonde kaga munduno allah ana dunge taga hon kanjondan dangani wallahi mena yam pammaga nkanga ngana daga mundu daga ho Allah haqqi galasin tanya ni angara kini daga ho tan to agunna Allah da muku ke dina sennedi sahih la yasluh an tasrunu minhu gelli haqqi haqqiya shay'un honne ya li ghairi Allah Allah tanandangan honne sun tasrunu gelli ke haqqiya anna kenkini Allah tanandangan la li malakin honna sunta soronum maliki adangani muqarrabin malika kebe gani tinto yemme nga kata allah subhanahu wa ta'ala anta gemme allah haqqi galasinte anna yugo kini maliki anta sorono maliki ada wala li nabiyyin anta sorono annabi nyimme gaga dangani mursalin kebe gani qiyemme allah gada qi anta sorono ken qaga dangani allah haqqi galasinte anna yugo kine. fadilan fasangon taguya an ghairihima baki ihilli tanammaga a gananya allah haqqi kalasintenya ni kei antagawa malika anu kubenu gani ratintona nga kate anna malika warando allah naga nanti ken nan tintondi allai nanti ken nan kanjon kanjondi anken dangane allah nokunga kunga antagemme antagemme gemme anna kefare warando allah naga nanta nan da allah walla n kanjon dandangani allah nokunga kenta gemme warni allah hakki kalasintenya anta kitta anta ñanan dangani kembirenga andagana kotana kawutu kudange halle ti ke, ke, ke dingira awa sirono ken kamandangani abadan anta sirona kamandangani ama siro maliki anunda ama da, kefarunda adagana siro giden do kaburunya da ama siro maliki amma ama siro da ngani adaga siro itu itunya ngani ado lambung fani hadamaren men nan pakre konne yani ke kitabe haqiqa kitabe yani ke serengan kawa hammini tai ngaji ki hame kitadi ati wa illa nkagananyi kenyaga he mana gellagananyi tauhidul uluhiyya kya ga mamanke kuma ga ya ga makonto kuma ga ya ga makiti maga fa haula al mushrikuna ku kapano be hakene kuya farenga gi katta kubenuya yashhaduna iwasedini anna allah nanti allah huwa alkhaliqu akanya ni tagandana nga ayanda ho honda minne taga wahdahu abane qani gaga di jalla wa ala la sharika kapalle manta adanga kapalle manta lahu adanga ni abane anda tagandenya kapallen mantano kebe gara de mana taganden da bari iwa sedi ni tikeya warni tauhidu rububiyya nyen ke alla bana da ho taga kapallen mantano nga kebe gara de mana ho ndam binne taga quraysi ni sedi ni tikeya enye kire na tikeya ni dan kana kunu tikeya kan tauhidu rububiyya nyai mana na kamar gan ka kun batin da Allah dangan wa annahu inyi sedi ni nanti Allah andal nganda ga di wa annahu hincane nga sahe la yarzuqu ho hon tawar jagandini illa huwa maganta Allah bane kuresi ni kire ne nan cedi nan ti hontano ngara ga ngar jaga na gunnandi hontano ngara ga ngar jaga na kanundi hontano ngara ga ngar jaga na tunganga hontano ngara ga ngar jaga na dunanu kuncu suka humante ngampa bankan ni mukahundi maganta Allah kuresi tuganti ni ke kamma hontanonga commerçaxunda araga ngarjaxana ma allah hontanonga sogenda araga ngarjaxana ma allah hontanonga angane damankumeñada araga ngarjaxana ma allah quraysi togonintenga ti keya ixwani ken tauhid rububiya nyai amma warne ke me antaxo ku hilla kappano kumaxa tawhidu rububiya ke mede ke ñimme ko kuma i kunda ke ñimme a kin jaga ndana ni hotanayi tagandana ni hotanay ken hotanay e kunna rububiya ke me a wutunakin hotanay Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Arni digan koro ko kane o sa sai illa ka panon kibaren ni hakika ni hakken da bangan nan nan to Quraysh da ku sabatin dia faren ga kata ku beni da ku sabatin amma o ku sa san do serenga sikimi siden de aga tanu nga karni mai. a seedi son ko naho ko ne nkawa son do me nga nanti war jaganda nan ni kemodi hulanai awason no menga nanti war jagandana na ke dingara fulane awason no menga angana daga daga tege ke kaburani war anga war jagan kita awason no menga angana ke sadakan paso bugandana anga war jagan kita yani quraysh na tauhidin tu dinan ta islamin kai finya hakene ke ya ken tauhidu rububiyya ne quraysh ma ken nakari fare alaihi salatu wassalam ga ki kata kubeni ma ken nakari amma sasa wa kina alhala bedi haqiqa ya hakina kai sila wono ano waddan bin joini kata ke salama ko ida ke sabatin di sorota nanu hakkendi nan tira wa ku dabarni on ta do tawhidul uluhiyya de rububiyya nyimma gonu nda sabatin ni nan titta go honu nyugo nano ngaira wake ke dabarni wa annahu quraysi da dan nanti allah la yarzuqu ho honta warja ganni illa huwa maganta ken allah wala yuhyi quraysi da dan kana gundi nanti ho ta ngalinden kaga nyana illa hu maganta ken allah ho honta ngalinden kaga nyana maganta ken allah silami nunga lenki wada ga nire mun to gora nyaga mun do lambon do wawun mana manamana nunga tike nga manya lemine ntabirene makahe silami nunga lenki sadaka nundo do hoynu nyagi maganya garen ciginte nga modi nunga konni anga make sadaka su lemine ndo yonkin darne anga make sadaka su har lemine ke ganara antanya antanna antabire na halle idan kunya na ngalindini kita amma quraish ya tunan di ho nda serenga lindi ni maganta allah hmm. awa galli po kai finte nganda ngari koy kota ga diga munum da ngari nga birene ada mori go to ko tikenya yonkini kundi tikem palle kewce habambano ndugu tikunga habambano ndi kare anda ke gawi ndiga modi ke kara sasan kama kara allahu akbar allahu akbar ah tiken mo da yonki ni kun tiken ne kauce haban banu ndugu ma mato amma ken tauhidu rububiyya ne na kare nan di ho on dangalin da nyana maganta Allah imake na kare siraran dangalin dini maka ayati wala yumitu quraish ni wadan kana gundini wasedin te nanti ho on takarnden kaga na. illa hu maganta allah ho horanta seren kalli maganta allah amma kubenu ga dammi di islami nga sere ga fati ho anda kari igamati ho ya ndu ho nyanda kari inati ho ato ho ya ina inati ho ga matugu ne nyanda dabari inati ho ha bambanu nyanda dabari inati ho ga ka kurumba be dabara yani inati ho ga ga ga ka ki sono dingira be yani setanu dingira yani ho ho sere ho anan kalli Allah yati kum ma azbillah billah su mana karndenya nanti ho nta serenka lima ganta allah na sabu sabunya tauhidu rububiyya nyan kai imake na kari tauhidu rububiyya imake na kari amma sallah non kito kuma ka kube nu ga da kai na kari sere suka karai wati ni duru he surta an paba gana karalen ka ngani terin kai wando duna wallame me de kawu ti de ya arku kumpe mene ta kunga kina fati ta e kuda tunan dikya nyano hawa banu ma to kono kun kana hutu ina ta ku sere go itiken nyandanya kenga na har kunyi ne wati na mangari har kunyi ni mo anga tunadi e kaifin no ku karanwa ha hala mare men na kunyi ni na lan kunyi ti Allah ta wati ni har kunyi ni mo gondi nan dike hina battenye e ku kara kaifin nyani wala yudabbiru al-amra quraysh ni sedi na ta hin sondo mun nanti ho on ta hinu nyillan kupana illa huwa maganta allah mana ho on ta hinu la kutunu lenkina sahan kina nga kummane na nga tundi lenkina warjagan kina nga kummane na korindi lenkina ngutu kamu nga kummane na nyankandi lenkina nyakalindi kummane na cunandi lenka nga ke jamani ya kummana nga ke jamani ya ho honta ku illan kupana maganta allah bani quraish makena kare warni tauhid rububiyya nyani amma sorongo kuma ka no ga dambinco ini katta salama gonga nan tanga na ngari kunga ke wasi har sai kunga bi ondi karta sababu nyani ke modi fulana sabu nyani ke ngai ke choku taku ka no ga taku no mainoi ha ho on toy ti karza karza halle to choku taku batendi to choku ta ga bi kumella kana na ga lingan da biyon tara kanga ka hukam ma sahe an ga gonu nga kalli ga di tangara ngari nga sahe nga girnan tere karsani warna ma kai gara sahabe ta hada mare me gwanda kiniya walla kaburi gwanda kiniya walla solli ka sego magiri kante dorunga kenya da kiniya eh madamu nga wato daga doktorun wo daga su eh o ga kinye ka sai agada agadi nyagam ba di nyagam ba da kino isrebe me gada da bara da kono dangan a halla ni kallo a halla ni kalla ken da yanda sa an kinai makahe a halla ni kalla makundo ahe to garga ta da kolla kore nyar ta di daga agadi tuwa agadi tuwa kebe me gada madamu da bara a foton bugu jin no gondi walli nati tata na dungare mbai tagara dungare ka ta da foto ngarano kon ona suturun to mare din tanya non ta kon a halle madam ganyi daga na mene a ya da sahan kinai amma quraisi quraisi da tahwi son no menga nan tike be ga hinu nyillan ku pana woni kenni allah amma ke be ga sikki misida ngara hanandi ke saman kenga tauhidur rububiyyah wa anna jami'a samawat quraysh da ta hin sonno men nanti kampato nyeri damanga wa man ado yemme be ya fihinna kengino gonde wal aradina ado munyam pato as-sab'a kubenu gani ya wal aradina as-sab'a ado munyam pato nyeri wa man ado yemme be ga na ino gonde quraysh da dan kana gona ta hin sonno men kulluhum nanti kuncu suka humantenga abiduhu isuni alla ho hohon tanon alla ga nyana alle suni alla menye kuresi da kai tahi men makahe wa tahta tasarrufihi iwa alla illan ku panden qaga wureranga anda anu na kebe illan ku pa kotan be nan ta ginta nan de dingira be anna daga quraish da ta ta hison do menga wa qahrihi iwalla karabanden qaga urera ngaga nan karabanan ngara kebe kota be haragan talingan danga ban quraish da ke gata hison do menga ho ha ga kam pato nyerdi ho ha go ngu nyam pato nyerdi ken na allah ko menyen are men ta ja sara nan ta da bon chongan amma na serenya ngalilen islam yana yigo tikar cenu ko kana ho kam ma do ma ho ki dangani kagana dina kamma a wono dina dabar tan nigo ha kagana dina kamma an kanda sin mai kanta wa kamma iyo wani kamma gare ina garenya kamma de an ken ga sin muni wakebe kamma ko tungu kenta no de amma kebe ga nan ta nunga kuresi kun koni da sabatin di ho ho gano nga kampato nyer ho gano nyam pato nyer da suna Allah komenya lemmen ta magadi ya garen ta magadi ho hon ta magadi quraysh da kai su warni kan tauhid rububiyya nyai wa tahta tasarrufihi quraysh da tayi sonno men ho ga kam patonyor du ho ga munyam patonyor da suna alla illan ku penyo gureranga agana ga nun nan yillan ku ra mo be kam manga da walle ken kamma burni kan ke da kenya ko itanda Allah to kam magati nda Allah to mani nga han kene nan ti gum bane nga honya na ille ngane kare mbugadi nda to ho ano kenya ni mbakadi to ngane Allah atinda to gundwa nte mani ndi songu to nga kenya ngane ba ko se da mbugadi ko ni mbakadi kembre nga ho ano nga kebe gi mbakadi wa qahrihi awa alla karabanden kagadi hoga kam pato nyerdi hoga munyam patonyer di kencu alla karabanden ni amma sorongo ku maganonga kunda hotananu nya karabandanonga into ko nyimme ani kenga ti igama ti hona kini karawa Ina ti hoda ti joni joni nyani mana ti ho hawa ken karabana na dabar sasa kundu amma quraish ken taranta ho karabana ti ga tara karabana na kinanga batten bate batte tana karabana batte kya na kinanga ta ken kalle daga nan linta dide quraisu goni da sabati nan kawancan ngani kubenu ya nanti ko ga kam patonyo dongu nyam patonyo da suna Allah karabande nyawreran Allah na su karabana na su katama na rilungundi Allah ni tagandana nga ba ne ka palle mante aya ni warja gandana nga aya ni ngalindana nga aya ni karndana nga aya na hinun cusu ko mante nyilla kupana tumundi ga kam pato nyordo ngunyam pato nyeri no gondi isuna ko monye isuna illan kupai ngurera ranye isuna karabanden ka aurera ranga quraisi makuna karima sikka kudi itongondi tukui nasa bunya kun tauhid rububiyya nyi kuna ona saban nan ta Allah ya ni tage nga sahib kem palle shaykhul islam muhammad bin abdullah bati fa idha aratta dalila warna ngana ke ko hoda ngana wati ni e yala quraysi kesuni tongunya wa suni maga inyi bate nyana ma kesu suka manten na kari nene lingin digame he ati fa idha aratta dalila gallanga na dalile ngari ke anda ahli sunna wal jamaa lallu ona guma nguto na me katuke to galle ona mara anu nguto na me kari ke to galle amma soore ngana arno ko ben dalilen pe qur'ana do hadisa kano ko sere be gan take mun da kitan ken timantana i gonum pai kene agara ho nyana kanga ti dalleta agara ke dalilin biyani man na kai eh o ga mati dallo na man tana mundo o ko woni kallen ni kai nga ti kundu dallen ba nga ga ti kundu dallen kini an suna wal jama'a ni kai de on ta ho to immenga amma dallen ga ta be maka kenta mun da dallen qibaran giri fa'ida fa idha dalila gellanga na dalilin lamuru ala ku kamma anna haula nan tukube hakene ya alladhina hilla kapano kubeno qatalahum rasulullah alla farenga di gaja sallallahu alaihi wasallam tiganden do kisenga faren kamma yashhaduna nanti kumpilla kapano wasedini bihada tike yakengani tauhidu rububiyanga faqra qawlahu ta'ala alla digan kannen kara ke gani suratu yunus de yere shaykhul islam muhammad bin abdullah ahai dalilu nyugonu konne ada aya bana kon suratu yunus de kem palle awarni ayo nagati koni suratu al-furqan sahih na sabun ya mani ya hoga gabe ana an na ko ne nan kure su ni sedi ni tuku ya walli ni tafi son no men a ni hakrenda makahe nan duk kuni diga lingum bane serebe ga kunya ne, suka sedan kawana ken gaja war na ko nun da ko tauhidu rububiyya ga kite ser sumaga kafiri heti ga maga ga makahe ti heti faran na ko nu gaja kahirnu ami to kono ga diga ja tauhidu rububiyya ne ga na maga. kafirin yana ngo wanga janna ma uluhiyya nyan kitam maga uluhiyya ngana kitam maga an islamiya an ga jangan taken anna an kin kisi an poren kisi an naburen kisi an boncongun kisi an kun kisi ga ma kitam maga kafun yana maga o an ga janna magajan bali ya ga bugudoyi na sa sawe ba banen tanya na islamiya dalilin na gara hohon da minne kollen kiddar suke no gonde ati kubenu farengadi gaja sallallahu alaihi wasallam gellangana dalile nyara muru nan tu kunyi sedini ti tauhid rububiyya nga alla digan kanne kara amati yike digan kanne de amati haba digan kanne amati garmo digan kanne anna alla digan kanne kara tun kanti qul fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam suratu yunus aya tanji kero bane anken nanti hilla kapano kudangana anga hikata kubena anni tirnde man yarzuqukum kanye magana ga kun narja gana mina samai nan girgelli kamunga ana kan mite kanyan kandina warjagan kinagai wal ardi ado kanye magana ga kun narja gana gelli munyanga ana funti honum bugandi na kangum bugandi na kal sugullum bugandi na munyan kairin da barken cu bugandi kanye mena ga kun narja gana nan girgelli kamunga kanye mena ga kun narja gana nan girgelli munyanga kweti keti ho hananga hillandi amman yamliku sama ma aha kanye me na no aga mugunu ngaga na aga kundangani aga mugu ko be hakene ke imarante no ko maga ko kana tarullu ke kinnaga aga ho ho muku kundu na tarullaga na mugulli warne tarulla nyina nga dide anto sahim kon da taru kuragai sama ira ma nan kan nan kaga al asma ma na jamunyan ko ganda mugunu ko kaga ko na kumar na ga dangan warne anta unte kere sa sanya mankange gente mankanga nabu gurera namugo mankanga nabu mugi ma killega halle an annamugo ko na ke mugu mar na ga dangan hati yugarni tarunga te ngana ngando serella ta kun me kam manta muku tarunga tu gona di ganan kita haranga nan telfukaran tarunga taron tadi antin ho anan taro ke sutun non arno la hayande idan kanye me gana non aga mugum mar na ga kundangan an gana tin mugum pete hoya tarunga te ngana kita ngana e mantunu an gana ti mugum pete an danya kenga wallalle me ngana e mantunu kanye me gana mugum mar na ga dangan wali absara ado ngallu kanye me gana no aga ngallun qaga mar na ga dangani agana hongari agana ho kullen do binnen bu do mede aga kebe igana aga kebe na aga kebe gollini hono gadi wata kunu hinkin to nyani aganta hoye ada kunkumai idan kanye mi gagana mugun marna da mugun marna da kanye mi agana ngallunu kaga marna da ngan hillandin nike wa man yukhrijul hayya ado kanye mi gagana ga hongalin tembugandini min mm-hmm. al mayyit gellu ho hurendi islamin ni hongalin ta nyana kahirin di o hure nyani kahirin selinge ana di selin qabanin gondi hunti ho ana bugandi illi hunce gondi kanya mena no aga hongalin ten bugan di ni gelu ho nga wa yukhrijul mayyita aga ho nga qara ga bugan di ni min al hayy gelu hongalin tenga nga haramaram men ni hongalin tayi ko tuwanu nga kon mo manan manin buganda di ken o kana daga nanti manin ni wo hure ay amma hono daga nanti la manin beto hure ga nyo hure kundu he sahe amma ero kun ta kinye kem njagande ya selingen ni hongalin tenya kabani na bugano gondi sahe illen pangalin te ana hunke buganda ana kawa kanye me ga kana nonga aga ho huren kaga ga kem bugandini hongalin tendi hinu sikki nagatandi wa man yudabbiru al-amra ado kanya mega kana no aga hinu ngaga kulla kutuna gillan kupana kanya mena no aga hinu nyillan kupana lenkanga sahandi kumbane anga watindi lenkanya galinte kumbana nga sunandi lenkanna gaga ndenga benya kumbana na ta anna anna palle ko ina har nge anta kita lenkanga nyine anga nyagalu magantinu duna suna nyagalle kumbane haranka ke wali gidanga idan kuna hati be kene ke an ken ni tirnde nanti kanye mena no ga kuda barni kuna hati sunu tauhidu rububiyya nye ko na ga war jagana nangiri gelli ko na ga war jagana nangiri gelli kamunga aro nambugu gelli ngunya ko na war jagan kinnagai kamunga jaga do ngunya ngar jage ko kana no aga mugundo ngalunga aga ke marna aga dangani ko gana non ga ga di aga ho ngalin tembugan ho hure ndaga huro hure non ngalin tendi ko gana no aga hilu nyillan ku pana kallen kanga ero kumbana na bonta na daga dungari ma majamane tanai kanya mena no aga ku illan ku pana tawhidul uluhiyya ta kudi de kuna atu suka ho manten tawhidul rububiyya tun kanti jalla wa ala warna da quraysi taga kebe gi sonno men a watu tahunde be gi sonno men a alla watu kebe ganti sonno men awatu awa ko kebe ginke dan kan sonno men awatu kebe ganta awatu tun kabe di tagagi gundon di sellan cu suka humanten to ken ni tirndi tauhid rububiyya kedan kunonu nagatiya kunonu nagati bane ha ga benyen ka kuri tanni ama nan peti nan duku bane an tauhid rububiyya nga an gani tirndi ho ga ni tauhid rububiyya nga fasayaqulun ucinne quresi wanken jabin nan tandangani allahu allah na kusuka humanten na? inta kuna karni nan tu hubalu aku na? walla lata nyana walla uzza nyana walla manata na? walla kya nyana abadan quresi inta kudda mi ne kata baneya iwati nan dangani allah na kudabarni maka he nka kahini qire nga ti tauhidu rububiyya nga Allah da farin kikatiya nan ta ni girba ka hilla kafende na sabunya tauhidul uluhiyya kemma maka nan to ona Allah ba ne batu ona batu nya Allah ba ne da kemma maka. a sage gari na faren mar nan ta na ka mutu ni ga jaga gadi na sabunya tauhidul uluhiyya maka. kube gana taxuna dumar sa tanga nga hiji na nga hijina anga nga ñanai kunti mantana baxa bane ke walla sahillen punculli ke walla nan daga modi nun kunkunne hota na oti kundo oti kundo a anga xa fun kamma an ñimmanko xuresi ñike moxoani ka allah ra faren ta ni ga jagani adi da me gaja badr ida me gaja uhudi ghazwat al azab in sagana me ni gagadi eh, fatuhu makkah adi daga menyi ni gaga di hunain gaga di ada tana igiran tanyi tukuya iman kalle kana kari an ga kebe kamma ima kana kari faqul gelli gana jabin da nya nan ti tauhid rububiyya ke alla na suka humantanya na an ken nan ti dangane afala tattaqun ya la ganta kanna alla gana ku kuten to gononga aga rububiyya ke sabatin da dangane mo gon ba gana uluhiyya ka sabatin da dangane ke koni dangane ikire palle idan dalilin ya nere nke diga mehe shekaru islam muhammadu bin wahabi diga meheti a heti nanti mani nanti anna allah subhana wa ta'ala tauhid rububiyan cabatin da dangane uluhiyan cabatin da dangane ta al-asma wa sifati sabatan da dangane an gana rububiyan a sabatin di kafin amma uluhiyya ngama sabata magan cila ma umma timme ana amma islami me ana o anga janna ga jangen kampan kama nan peti nan toti tauhid rububiyya an kayati hoide la akem banen tawasene man uluhiyya nyaka hay amma uluhiyya ngari nu kusu kengani ne awa rububiyya loni no konda banen tarni sahib hmm. kudo ma garga ta ko kunda tauhidin yabane an atu cinne nan diga men yillana ti da ke bane kun da ken bane anya idan ken palle shaykhul islam muhammad bin abdul ati wa qawluhu wa qawluhu afwan warna hasa gana faqra qawluhu ta'ala ay waqra qawluhu ado anna allah diga men anna ken kaga gara suratu almu'minuna di sahim tanan ken ga furqanawa ay ay suratul mu'minuna sahim wa qawluhu ada Allah digan kannenga qul fare muhammad alaihi salatu wassalam anken nanti limanil ardu munyanna ko ga dangani waman ado yemme be fiha kenga munyanno no gonde in kuntum gella kunganya ta'lamuna aga tuini haqiqan tuagunga ni tu ŋuɲe kewo aɗo hohonda minne ga ŋuɲe ke nogondi kunna ko dangani ko taga honuni ko komoni ko mare honuni ndi de warni ken tawhidu rububiya ñayi sayaquluna tun kanti uccinne angani ndi watini lillahi ngunya ŋuñenna allah bane adangani hohoga ŋuñen kagada suna allah bani ada inta kena karni warni tawhidu rububiya ñani kul anke nanti agara sabatin nanti munya da hoga munye ni kencu na Allah ngani afala tadhakkarun ya la akun tasim min agan ta kasakan ngaji agara tauhidul rububiyyan sabatin da dangan mo gombe agana tauhidul uluhiyyan ka sabatin da ni? kul anke nanti ayahillandi man rabbus samawati sab'a kanyen megagani kampato nyeri kamanga wa rabbul arshi adu ares kama al'azim ares kebe korengani itirni kenga wa rabbul arshi al'azim sayaqulun ucinne iwatina ndangani lillahi kampato nyeri kamanni allah ina allah dangani ares gaga kamanni allah warni rububiyya nyani ke tawhid rububiyya ndakena karni gelli gana ke sabati no qul an ken nanti afala tattaqun yala kun takanna allai aga da rububiyan sabatin mo gombe aga na uluhiyan qaga sabati di qul an ken nanti dangan man kanyen me gaga ni biyadi ya gati kanyen me kitenga sunna wal jamaa na ka kamma kitenna kam mo gonta mm, walakin na kitenga agati kanyen me kitenga malakutu kulli shay'in honne be sumara inga ti kenyen me kitenga an ken nan ti daga ne kanyen me kana no nga honne be sumara inga ta kitenga wa huwa kenyen me ya yujiru awatangandenya na ho honda minne tangana wala yujaru honta tangandenya na alaiha ken kamma Allahu akbar akida ngani annanti idangane kadin kibari ho maranten nati kanyen me kitenga kanyen megani a wahoho tangana ka hontano nga kebe ga tangana in kuntum ta'lamun gella ku ngani ano ya haqiqan nga kadin kibari ke men kannan kaga ya nya ne ke tunkanti sayaqulun o cinne ikunga iwatini lillahi ke suka humantenna allah dangan intana kar sahih qul an kennanti fare alayhi salatu wassalam fa anna kam mogogagani tusharuna mufassiruna num pankanti aga kunga jambene na ñille baka sawaban maga koy gada yemme be korto kam mo ni gaga jam aga ga jamme ne kunno mana igaga jammana na kafun yamba ga yaren kane setane na ga jamba ga imman kon na ga jamba na kafun yamba ga yaren kane na ga bugu tauhidin kamma na ga bugu sawaban kamma nan daga ga wara hilla kapende ago serebe ga korta ga ti dumaga kam mo ga na ku ga jambe ne na nyille baka sawaban maga kata e, gare nga ko yemme be ga korto idan ayo mani me ayo karagi sahe onyi ga tunna ton kakara ko صحيح حفص مغا ايو كرجي سورة المؤمنون دي اتي وغير ذلك ادو كن كوني هوتنا من الايات قال لي آية نونا قرآن دي اما أنا مفتين أنتي كو آيو تمي بها كنا كيا آية بان سوره يونس دي دي ما كان هي آيو كرجي سوره المؤمنون دي ما كان هي آية نونا مني ميا آيو تمي هكذا كنا دليل ان أنتو قريسي تونغن نتنيتي توحيد ربوبيا sahem gollun karanyi marai ganyu gollu benu dabar nin ka amina ha alla da faren qikatiya ada faren nyamari nan tani gaja asabun maniya tauhidul uluhiyya kenya makiti maga idan ku ayatun mi bane he de qur'ana ha kanya ne ayanga ku ayatun mirti na dalile bangan dandangani an gala hi dalile ku garanga tunu nan to quraisi ima tauhidul rububiyyan nakari sahim idan an gana gonu ngari ga sai ne tauhidul rububiyyan kamma anti no koy ayani tauhidul uluhiyya nyimme anti ni kayfarun qitaye anti ni kaha mutitaye kayfarun magiti rububiyya kaha magiti rububiyya nga kayfarun qiti tauhidul uluhiyya wana batenya allah ba ne dangan ka kaha mutiti tauhidul uluhiyya ona batenya allah bane da on maga hotana batunan ka hayi umma maga togono nan daga hotana ga batu ona ne a batu idan kebe haikene ke ya kya gelli hompo hamminte tu an dina ngani kebe da kuresu suna dina bane aiwa di heti dina bane nan banganna nantando quraisu suni dina ba ne an to agun nalladi kunyi quraisu maga imanya islami nui de kunyi quraisu maga faren qikatiya kunyi quraisu maga faren di gajati kahanga idan an ka tuwagun ladi ku gana maga man islami hana ku gana maga an fure matange an yonki matange an nagure matange an yakun matange an mun kaga matange sahim hotana na an na kenya kappa ke tauhidi a kengan tauhidi rububiya ke tauhidi tana na an na kenya kapai an do quraish na bugumedi ken palle an yimme tange an porentange an yakun tange an naburun tange an boncongun tange كن تغنيني توحيد الألوهية صحيح أما هو قبانو غي كنت أغنو نقواه وصليني وصومنو وجاكا مغنين وحيجيني كيسو دي إواتي نودة هلا كفانو ما كاهتي إذن نكتفي بهذا القدر وصلى الله تعالى وسلم على رسول الله